Saurari, saurare assalamu alaikum barkan ku da haka? barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shara Hausa Radio BOH na wannan mace kuma da karshe a wannan rana ta Juma'a da fatan an yi cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan zamu gabatar muku da shirin nan na Afirka a yau ban samu na tafi da shirin nan na muryoyin masu saurare za kuma kawo muku shirin nan na amsoshin fikihu mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau to wannan su ne jiran abin da za a saura da yadda Allah amma kafin nan sai an fara sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a biyu ga watan satumban shekara ta 2022 wanda ya daidai da biyar ga watan safar na shekara ta 1444 hijira kamariya masu aure kuka san cewa shekaru 77 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan satumban shekara ta 1945 kasar vietnam ta samu 'yancin kanta kuma wannan rana tana a matsayin ranar kasa a vietnam a tsakiyar karni na goma 19 miladiya faransa ta mamaye vietnam amma a lokacin yakin duniya na biyu a shekara ta 1940 faransa ta sha kashi a hannun jamus wannan ya sanya japan ta yi amfani da wannan damar ta mamaye vietnam amma shekara ta 1945 da japan ta miƙa wuya a ƙarshen yakin duniya na biyu 'yan gwagwarmaya a ƙarƙashin jagorancin hu chi sun kwace iko da ƙasar tare da shelanta samun 'yancin kai bayan 'yan watanni an zaɓi hu chi a matsayin shugaban ƙasar a shekara ta 1946 faransa ta sake ƙaddamar da hari akan vietnam kafin daga bisani amurka ma ta shiga yakin amma sakamakon tsayin daka wanda 'yan gwagwarmaya na al'ummar kasar vietnam suka yi da mulkin mallaka a shekara ta 1954 faransa ta fice yayin da ita ma amurka ta fice a shekara ta 1975 vietnam da tana fadin kasa kilomita murabba'i 329,566 kuma tana makwabtaka da kasashen laos china da kuma cambodia masu ware kukun san cewa shekaru 157 da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan satumba shekara 1865 william hamilton wani masanin ilimin lissafi da kuma kimiyyar lissafi daga ireland ya rasu an haife shi a shekara ta 1805 a kasar ireland ya kuma nuna baiwa wadda yake da ita da kaifin hikima da fahimta tun yana karami ya fara karatu a wata makaranta ta addinin kirista a mahaifarsa yana dan shekaru goma sha uku da haihuwa ya iya magana da harsuna da dama bayan kammala karatu kuma ya fara bincike a fagen ilimin taurari da kuma kimiyyar lissafi inda ya kawo gagarumin ci gaba a cikin ilimin sanin taurari sannan kuma ya gano wasu ka'idoji na ilimin kimiyyar lissafi ya kuma rubuta su.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 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon gmt da kuma ghana a kan mita 16 kilohertz biyar.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokaci da za a gyara sama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. Iran ta mika mahangarta a rubuce akan amsoshin Amurka dangane da daftarin ƙungiyar tarayyar Turai kan farfaɗo da yarjejeniyar nukiliya. Hukumar UNESCO ta ce yara kimanin miliyan 244 ne a duniya ba sa zuwa makaranta. mayakan kungiyar boko haram sun kashe masunta a yankin tafkin chadi yanzu kuma ga labaran da ke dake iran ta gabatar da ra'ayoyinta akan martanin amurka ga daftarin da kungiyar tarayyar turai ta gabatar akan farfado da yarjejeniyar nukiliya ta shekara ta 2015 kakakken ma'aikatar harkokin wajen kasar iran din nasir kan'ani shine bayyana hakan a birnin tehran inda ce iran din ta bayar da ra'ayinta akan martanin da amurkan ta bayar akan daftarin kudurin tarayyar turai wanda ke nufin farfado da jirgin nukiliya da aka cimma tare da iran din a shekara ta 2015 ya ce bayan samun martani daga amurka taukar kwararru ta jamhuriyar musulunci ta iran ta yi nazari sosai akan batun kuma an tattara martanin baki ɗaya domin yin dubi a kansa kuma an bayar da gamsashe ansa wanda coordinator iran da ke shiga tsakani a tattaunawar nukiliya ya gabatar in ji kan'ani ya kara da cewa martanin da iran din ta bayar yana tattare da abubuwa ingantattu waɗanda za su taimaka wajen kammala shawarwarin majalisar ɗinkin duniya ta koka game da yadda adadin yara waɗanda suka daina zuwa makaranta a duniya yake karuwa inda ta ce yanzu adadin ya kai yara miliyan 244 inda kasashen indiya najeriya da pakistan suke kan gaba a wani rahoto da hukumar kula da kananan yara ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar ta ce babban abin tashin hankalin shine yadda adadin yaran da ba su zuwa makaranta ɗin yake ci gaba da karuwa a kowane lokaci hukumar ta unesco ta ce matsalar tana kara girma ne kuma abin akwai ban tsoro musamman ma da a nahiyar afirka inda najeriya take da yara sama da miliyan ashirin da ba sa zuwa makaranta ko kuma sun daina zuwa sakamakon abubuwa da dama da suke faruwa a kasar na rashin tsaro da kuma tashashen hankula kamar da kuma wasu daga cikin kasashen suka biyo ban najeriya din da suka hada da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo wadda take da yara kimanin miliyan biyar sai kuma kasar kenya wadda yara kimanin miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas ba sa zuwa makaranta to amma duk da haka hukumar ta unesco ta ce matsalar da ake samu a lokutan baya ta fifita yara maza akan mata wajen fannin zuwa makaranta ya ragu matuka a ƙasashen duniya musamman ma dai idan a kwatanta da alkalaman da aka samu a shekarun baya inda yanzu alkalaman sun ragu da kimanin kashi 3.9 cikin 100 to jama'a masu warika da sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran kwanaki uku bayan da tsohon shugaban tarayyar najeriya olusegun obasanjo ya bayyana cewa baya goyon bayan ko daya daga cikin 'yan takarar shugabancin kasa a najeriya din a zaben shekara ta 2023 shi ma sa goodluck abel jonathan ya ce kowa tasa ta fishe shi ba zai goyi bayan ko daya daga cikin 'yan takarar ba jonathan ya bayyana hakan ne dai a birnin abuja a wani taro na taya babban limamin kirista matthew hassan kuka murna cika shekaru saba'in da haihuwa a wurin taron an kuma kaddamar da gidauniyar gina cibiyar nazarin nagartacciyar gwamnati ta hassan kuka jonathan ya bayyana matsayarsa kwanaki biyu bayan da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar apc bola tinubu ya kai masa ziyara a gidansa da yake birnin abuja 'yan ta'adda na ƙungiyar boko haram sun kai hari akan masunta a nijar inda suka yi awon gaba da wasu tare da kashe wasu daga cikinsu a yankin tafkin chadi kamar yadda wata majiya ta tabbatar da hakan 'yan ta'addan sun kashe masunta da dama a yankin difa a ranar lahadi zuwa litinin inda suka gabata inda suka yi wa wasu yankan rago tare da yin garkuwa da wasu saboda rashin bin umarnin da suka ba su a yankin kamar yadda masuntan suka shida wa kamfanin dillancin labaran kasar faransa to jama'a masaurare ƙarshen labaran duniyar kenan. to ban da aka labaran duniya sai sauran shirye-shiryen da zan fara da shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Masu saurari Barkanku da warhaka kuma barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskar aiki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin mu a wannan karo za mu taɓo batun zargin da firaministan gwamnatin haɗin kan ƙasar libya abdulhamid addabaiba ya yi ne bayan bullar gumurzu a birnin tripoli fadar mulkin ƙasar cewa akwai hannun ɓangaren cikin gidan ƙasar da na waje a kunna wutar rikicin domin cimma munanan manufofinsu da ni sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. semana. Firaministan gwamnatin haɗin kan ƙasar Libya mai matsuguni a birnin Tripoli fadar mulkin ƙasar Abdulhamid Addabaiba ya zargi wani ɓangaren cikin gidan ƙasar da na waje a hannu a kunna wutar rikicin da ya kunno kai a birnin Tripoli fadar mulkin ƙasar a ranar 27 ga watan Agustan da ya gabata tsakanin magoya bayan gwamnatin sa da na gwamnatin Firaminista Fatahi Bashaga da majalisar dokokin ƙasar ta naɗa da rikicin ya lashe rayukan mutane tare da jikata wasu masu yawa sannan firayim ministan ya ba da umarnin kama waɗanda suke da hannu a kunna wutar rikicin domin gurfanar da su a gaban shari'a don hukunta su da Tani sun bayyana cewa bayan ɗauki ba daɗi tsakanin magoya bayan gwamnatin haɗin kan ƙasar Libya ƙarƙashin jagorancin Firayim Minista Abdulhamid adabaiba da na gwamnatin Fatahi Bashaga da Majalisar Dokokin ƙasar ta naɗa mai matsuguni a birnin Tabaruk ta hanyar amfani da manyan makamai da matsagaita a yankunan da suke tsakiyar birnin Tripoli da gefen birnin bayan nan an samu tsagaita buɗe wuta a wannan ranar sannan kwatsam a washe gari aka sake ɗaukar matakin yin yin lugudan wuta a sassa daban-daban na wasu sansanonin rundunar soji da suke gefen birnin Tripoli fadar mulkin kasar. majiyar ma'aikatar lafiyar kasar libya ta sanar da cewa ɗauki baradin da ya kunno kai daga yammacin ranar asabar 27 ga watan agusta da ya gabata a birnin tripoli ya lashe rayukan mutane 23 kuma 18 daga cikinsu fararen hula ne tare da jikatan wasu adadin mutane 140 na daban a martaninsa kan bullar gumurzun birnin na Tripoli, Firayim Ministan Gwamnatin Haɗin kan Ƙasa Abdulhamid Addabaiba ya yi zargin cewa wata makarkashiya ce da aka shirya na ɗaukan matakin wuce gona da iri kan fadar mulkin ƙasar Libya Tripoli daga cikin gidan ƙasar da kuma waje. a matakin da ya ɗauka na ziyarar wuraren da aka yi gumurzun Firaministan gwamnatin haɗin kan ƙasar abdulhamid adabaiba ya yi furuci da cewa duk mai tunanin zai mulki libya ta hanyar ƙarfin makamai muna sanar da shi cewa mafarki yake yi Firaminista Addabaiba yana mai jaddada cewa gudanar da zaɓuka a duk faɗin ƙasar ce hanya ɗaya tilo da za ta kawo ƙarshen dambaruwar siyasar ƙasar domin gudanar da juyin mulkin soji ba za ta taɓa yin nasara ba kuma haƙar masu tunanin nuna ƙarfi ba za ta kai ga ruwa ba majiyar watsa labaran libya da take karkashin gwamnatin haɗin kan ƙasar ta watsa sanarwar cewa firaministan gwamnatin haɗin kan ƙasa abdulhamid addabaiba a matsayinsa na ministan tsaron ƙasar ya ba da umarni ga ministan kula da harkokin cikin gidan ƙasar da babban lauya mai shigar da kara kan su hanzarta ɗaukan matakin kama dukkanin waɗanda suke da hannu a ɗaukan matakin wuce gona da iri kan birnin tripoli tsakanin sojoji da fararen hula babu bambanci kafofin watsa labaran libya sun bayyana cewa kafin bullar ɗauki daɗin birnin tripoli an ga tawagar mayaka masu goyon bayan gwamnatin fatahi bashaga da suka fito daga garin misrata sun tunkari birnin tripoli kamar yadda majiyar gwamnatin haɗin kan ƙasar ta zargi haisam attajuri shugaban bataliya ta 777 mai goyon bayan fatahi bashaga da shirya makarkashiyar mame birnin tripoli ta hanyar ta da rikici a birnin kuma bayan da dakarun wanzar da zaman lafiya a birnin tripoli ƙarƙashin gwamnatin haɗin kan ƙasar libya suka kai samame kan sansanin dakarun bataliya ta 92 da ke birnin na tripoli bataliyar attajuri ta 777 ta kai musu ɗauki sakamakon haka dakarun wanzar da zaman lafiya a birnin na tripoli suka ɗauki matakin janyewa daga aniyarsu ta farma bataliya ta 92 majiyar dakarun wanzar da zaman lafiya a birnin tripoli ta bayyana dalilan janyewarsu da cewa domin nisantar kunna wutan ƙazamin faɗa ne a birnin wasu masharhanta sun bayyana cewa bullar rikicin birnin tripoli a ranar asabar da ta gabata tana da alaka da shirin gwamnatin fatahi bashaga na kokarin sake shiga birnin tripoli domin gudanar da ayyukan gwamnatinsa a hukumance a babban birnin kasar inda a ranar 17 ga watan mayun wannan shekara ma firayim minista fatahi bashaga da majalisar ministocinsa sun ɗauki matakin shiga birnin na tripoli da zimmar fara gudanar da ayyukan gwamnati a hukumance a babban birnin ƙasar lamarin da ya janyo bullar rikici har ta kai ga musayar wuta a birnin tsakanin magoya bayan firayim minista fatahi bashaga da na abdulhamid addabaiba sakamakon bullar musayar wuta a birnin alatilas prime minister fatahi Shaga da tawagar da take rufa masa baya suka fice daga tripoli kuma dakarun da suke biyayya ga prime minister abdulhamid addabaiba suka sha alwashin kare babban birnin kasar har zuwa ƙarshen numfashinsu sannan kwana ɗaya bayan gumurzun prime minister abdulhamid addabaiba ya yi furuci da cewa an kawo ƙarshen juyin mulki yayin da firayim minista fatahi bashaga ya sha alwashin sake komawa birnin na tripoli domin gudanar da ayyukan gwamnatinsa a hukumance rahotanni sun bayyana cewa rikicin birnin tripoli ya fara yin kamari ne bayan da dakarun da suke goyon bayan gwamnatin fatahi bashaga suka fara kaddamar da hare-hare kan wasu yankuna da suke birnin Tripoli ƙarƙashin jagorancin Usama Ajuwaili yayin da dakarun Haisam Attajuri suka mame yankin Azawiya a ƙarƙashin shirin dakarun gwamnatin Bashaga na tunkarar cibiyar gwamnatin Prime Minister Abdulhamid Addabaiba da ke hanyar zuwa tashar jirgin ƙasa. a nata bangaren gwamnatin haɗin kan ƙasar libya ƙarƙashin jagorancin firaminista abdulhamid addabeba ta bayar da rahoton cewa an yi amfani da jiragen sama marasa matuƙa ciki wajen ƙaddamar da hare-hare kan dakarun manjo general juwaili mai goyon bayan gwamnatin bashaga amma majiyar juwaini ta karyata labarin kamar yadda majiyar gwamnatin haɗin kan ƙasar ta bayyana cewa prime minister abdulhamid addabaiba ne da kansa ya jagoranci bangaren cibiyar zirga-zirgar jiragen saman yaƙi marasa matuƙa ciki na birnin tripoli tare da taimakon shugaban rundunar soji da na leƙen asirin birnin majiyar ma'aikatar lafiya ta libya da ofishin asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef sun bayyana cewa ɗauki ba daɗin birnin tripoli ya rutsa da fararen hula kamar yadda gumurzun ya hana ma'aikatan jin kai isa ga fararen hula da suka samu raunuka baya ga hasarar rayuka da na dukiyoyi gami da lalata cibiyoyi da gine-gine ciki har da na gwamnati musamman asibitoci bayan lafawar rikicin birnin na tripoli gwamnatocin biyu ma. masu hamayya da juna a libya sun ɗauki matakin zargin junansu kan wadda ke da alhakin kunna wata rikicin birnin na tripoli yayin da gwamnatin haɗin kan ƙasa ta abdulhamid addabaiba ta bayyana abin da ya faru a matsayin ha'inci da rashin alkawari saboda ta shiga fagen tattaunawa da nufin ganin an nisanci zubar da jini a babban birnin ƙasar yayin da gwamnatin fatahi bashaga ta musanta labarin cewa an gabatar mata da ta yin zaman tattaunawa da nufin warware rikicin kasar ta hanyar lumana a sakonsa ga al'ummar libya babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira da a kawo ƙarshen tashe-tashen hankula da rikici a birnin tripoli da ma dukkanin faɗin ƙasar libya baki ɗaya cikin gaggawa kuma ya jaddada yin kira ga ɓangarorin ƙasar ta libya da su shiga fagen tattaunawa ta gaskiya domin neman hanyar warware rikicin ƙasar ta hanyar lumana Antonio Guterres ya kara da cewa har yanzu Majalisar Ɗinkin Duniya a shirye take ta shiga tsakani domin taimakawa ɓangarorin Libya domin tsara taswirar hanya da za ta kai ga kawo ƙarshen dambarwar siyasar Libya musamman warware rikicin shugabanci da ta kai ga samar da gwamnatoci biyu a ƙasar domin cimma matakin haɗin kai ƙarƙashin gwamnati riƙon ƙwarya za ta ɗauki alhakin gudanar da zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki a duk fadin ƙasar a nata ɓangaren gwamnati gwamnatin amurka ta bayyana tsananin damuwarta game da hasarar rayukan fararen hula da barnata dukiyoyi don haka ofishin jakadancin ta a libya ya jaddada yin kira ga dukkanin bangarorin kasar da su shiga zaman tattaunawar lumana domin kawo ƙarshen rikicin kasar kamar yadda ofishin jakadancin kasar birtaniya a libya ya yi kira kan hanzarta kawo ƙarshen duwani wani tashe-tashen hankula tare da yin tir da abin da ya kira ƙoƙarin ƙwacin mulki da ƙarfi ko kuma yin ne akan mulki da ƙarfi a nata bangaren ma'aikatar haƙoƙin wajen ƙasar turkiya ta bayyana matuƙar damuwarta kan faɗace-faɗacen da ake ci gaba da yi a ƙasar ta libya tana mai yin kira ga dukkanin ɓangarorin ƙasar da su kawo ƙarshen buɗe wuta a tsakaninsu cikin gaggawa a bangaren larabawa ma'aikatar haƙoƙin wajen ƙasar qatar ta bayyana cewa tana bibiyar abubuwan da suke faruwa a ƙasar libya cikin matuƙar damuwa don haka ta yi kira ga dukkanin ɓangarorin ƙasar da su ɗauki matakin warware saɓaninsu ta hanyar tattaunawa har ila yau ma'aikatar haƙoƙin wajen ƙasar algeria ta bayyana cewa tana bibiyan abubuwan da suke faruwa a birnin tripoli tare da yin kira ga dukkanin ɓangarorin ƙasar kan su kawo ƙarshen tashe-tashen hankula ta hanyar amfani da harshen tattaunawa ma'aikatar harkokin wajen kasar masar ta yi kira ga dukkanin ɓangarorin libya da su dakatar da duk wani rikici a tsakaninsu tare da fifita hanyar tattaunawa da kuma nuna kamun kai ƙasar tunisia ta jaddada yin kira ga dukkanin ɓangarorin libya da su gaggauta dakatar da duk wani matakin faɗa da makami a tsakaninsu domin warware saɓaninsu ta hanyar lumana ana shi bangaren babban sakataren kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ahmad abogait ya bayyana damuwarsa kan halin da ake ciki a birnin tripoli fadar mulkin ƙasar libya tare da yin kira ga kowane bangare kan shiga zaman tattaunawa gami da ƙauracewa duk wani matakin yin amfani da makami masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To kamar yadda aka riga aka shi kungiyar malaman jami'o'i a Najeriya ta tsawaita yajin aikin da ta shafe watanni shida tana yi a daidai lokacin da gwamnatin tarayya ke cewa tana ɗaukar dukkanin matakan da suka dace don ganin an kawo ƙarshen yajin aikin da ke zama karfan kafa wa harkar ilimi a wannan ƙasa ta najeriya mafi yawan al'umma a nahiyar afirka ya kuke kallon wannan takun tsaka tsakanin gwamnati da kuma ƙungiyar ta asu sannan wata shawara ce gare ku ta yadda za a kawo ƙarshen wannan yajin aikin wannan shine muka nemi shin ta bakin ku a cikin shirin na wannan mako ga kuma malami na farko akan faifai bayyana ra'ayinka tare da voh hausa a wannan lambar ta whatsapp sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida To, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Muna godiya da damammaki da kuke bamu don tattauna ko tofa albarkacin bakinmu a cikin abubuwan da suke faruwa na siyasar duniya. Dangane da wannan al'amari din da ya shafi rikici tsakanin ASO da gwamnatin tarayyar Najeriya akwai ban mamaki. A ce zababben shugaba ne ake irin wannan da shi. Duk da yake da yawansu gaskiya magana ta domin Allah ba ilimin suka yi ba isa ce ta kai su ga madafun iko ba don ilimin ba wanda kuma suka yi ilimin suna siyasa ne da fushin waɗansu amma an baya ga haka taɓarɓarewar ilimin da ake kallon shi a makarantu ƙanana irin na firamare wanda ba a ɗauki ɗaliban firamare da malaman firamaren a bakin komai ba yau ya wuce kuma ƙananan kwalejoji ya tafi zuwa jami'o'i wannan abun kunya ne ga shugabanni irin na najeriya gaskiya wannan suna zubar ma da ƙasar mu mutunci a idanun duniya abin takaici gwamna ɗaya nawa ne albashinsa nawa ke samu duk wanda ya zama gwamna zai iya zama wani abu hayye takarar shugaban kasa ko da zai sayi fom akan naira miliyan 100 amma malaman jami'o'i ga suna an ba su kara zube roƙo suke fama suke a biya wasu bukatun da za su iya shafar ma talaka amma ba ta su ake ba a najeriya ne mai girkawa ɗaliban makaranta firamare abinci ya fi daraja akan malamin yau a koruwan can gobe a koruwan nan to abin duk ya wuce nan wannan musifa allah kai mana maganin ta allah kawo mana shugabanni na garin mai magana suleiman abdullahi fala daga nan garin fambeguwa a jihar Kaduna Najeriya na gode. Assalamu alaikum gidan rediyo Iran sunana Comrade Ibrahim Lara Gabta karamar hukumar Kirika Sama jihar Jigawa tarayyar Najeriya halin yanzu ina birnin Fatakwal. To wannan maudu'i da za mu tattauna a kan shi na wannan tsawaita yajin aiki da malaman jami'o'i suke a Najeriya gaskiya wannan maudu'in da kuka bamu gaskiya abin alkhairi ne domin me domin wannan dama da kuka bamu dama ce wacce mu musamman al'ummar Najeriya za mu nuna wa su kansu kungiyar ASU wato kungiyar malaman makarantun jami'ar Najeriya ya kamata su san abin da suke yi domin fa ita rayuwa da mutum ba zai ce dole komi da komi sai ya samu abin da yake so ba dole za ka samu wani abu amma wani abin dole kai hakurin sa ka rungumi kaddara dama haka Allah ya so to ya kamata gwamnati ta din ta duba abubuwa masu muhimmanci ta biya musu domin a dawo a ci gaba da karatun jami'an nan su ma kuma su haƙuri da wasu abubuwan wanda ba su da muhimmanci sosai su dawo su ci gaba da koyar da dalibai domin karatun jami'a ya inganta a Najeriya iya da kyau kowa da kowa ya kai zuciyarsa nesa a yi hakuri a zo a sulhunta a samu daidaito domin ɗalibai su koma kuma a cigaba da karatun jami'a a Najeriya. Na gode gidan rediyo gidan rediyo BOH Hausa sunana Comrade Brashi Lara Gapta. Salamu alaikum wa rahmatullah ma'aikatan biyu hajji radio musulunci ta Iran mai magana ya kuba mai aski ba da raka a jihar da magaran hakika kungiyar malaman jami'o'in Najeriya da ta tsawaita yajin aikinta bayan da ta shafe wata shida tana yi bayan tana tattaunawa da jami'an gwamnati amma hakarsa bata cimma ruwa ba hakan kwarai abin damuwa ne ya kamata malamai jami'o'i da gwamnati su duba Allah su duba halin da talakawa za su shiga ko in ce 'ya'yan talakawa za su shiga ko suke ciki domin su koma cikin makarantu su ci gaba da karatunsu domin neman ilimi muna fata kiranmu ya kai inda ya dace allah ya kawo mafita a cikin wannan lamarin allah ya kawo karshen wannan yajin aiki mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magaram gyamboriyar niger Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyon musulunci na jamhuriyar musulunci na Iran mai magana Zaharaddini Filasuri Jalemo mazaunin Akara Ghana. E a zahirin gaskiya ƙiƙiƙaƙa da ta ƙi cinyewa tsakanin ɓangarorin biyu tsakanin gwamnatin tarayya da kuma ƙungiyar malaman jami'a ta asu dangane da yajin aiki na kusan tsawon wata shida da suka yi ma'ana rabin shekara kenan ga kuma sun ƙara faɗaɗa yajin aikin nasu to ni a ra'ayina da nake ga ya kawo haka gaskiya ba komai ba ne ba domin mafi yawanci 'ya'yan masu hannu da shuni da mukarraban gwamnati da da ba a nan najeriya suke karatu ba mafi yawancinsu suna karatu a kasashen ƙetare ne to shi yasa gwamnati take nuna halin ko in kula dangane da bukatun ita kungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa ta asu da fatan gwamnatin najeriya da kuma kungiyar jami'o'i ta ƙasa wato asu za su hau teburin sulhu da juna mai magana zaradini filasu rijiyar lemo mazaunin akara ƙasar ghana ku tashi lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran jamhuriyar Musulunci mai magana Lawa Alhaji Abbali daga Agadis jamhuriyar Nijar. To ra'ayina akan maudu'in da kuka aza na yajin aikin ma'aikatan jami'a a najeriya lallai wannan yajin aikin ya yi tsawo in eh, an tambayi gwamnati ta ce laifin malaman makaranta ne su kuma malaman makaranta su ce laifin gwamnati ne ɗalibai na zamne ba su aikin komai illa jiran a buɗe makarantun to gaskiya ya kamata a ce shugabanni sun mai da hankalinsu akan karatun nan ko duk da yake 'ya'yansu na karatu kasashen waje bai kamata a ce sun manta da 'ya'yan talakawa ba a ce an share wata shidda ana yajin aiki kuma gwamnati hankalin ta kwance gaskiya wannan gwamnati abin a duba ne ya kamata a ce an kula da jami'o'in nan su ma malaman makaranta bukatun da suka zana wanda suke so gwamnati ta yi musu in sun samu saura to sai su hankura da sauran har zuwa gaba yadda za a yi 'yan makarantar su dawo su ci gaba da karatunsu. assalamu alaikum gidan rediyon iran na jamhuriyar musulunci na muku barka da haka ni ne mai sauraron ku a koda lokaci abdulmumin muhammad daga jihar zamfara kan wannan maudu'i na yau gaskiya a zahirin gaskiya wa'annan abin da ake na yajin aikin jami'an malaman makaranta na jami'o'i najeriya a zahirin gaskiya da ifin gwamnatin tarayya ce domin kuma ya nuna cewa shi shugabanninmu kan da abubuwan suke faɗa a kan al'umma na najeriya babu gaskiya a ciki to su sani cewa malami fa shi ginshiki ne na ɗan adam kuma da an cire uwa da uba to babu wanda da kai ga malami domin duk matsayin da ka kai a najeriya to ka sani cewa don ta dalilin malam ka kai wannan matsayi amma in bai yiwuwa a ce yanzu ce malaman jami'o'i sun ɗauki dogon lokaci suna yajin ya aiki kuma har yanzu haka ba da cimma ruwa ba to ni ina kira daga babban murya zuwa ga shugabannin najeriya da kuma gwamnatin tarayya da wa girman allah ta dibi girman allah ta tsaya ta fahimci abin da mutanen suke so domin a samu ci gaban ilimi da walwala al'umma domin al'umma ba da taɓa ci gaba sai da ilimi. Bayyana ra'ayinka tare da VOH Hausa a wannan lambar ta WhatsApp. Sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan Radio Iran. Mai magana Hassan Laji umar daga sabon gari ta magaram jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan tofa albarkacin baki na dangane da wannan maudu'in da aka dora na. To gaskiya mu abin da zamu ce malaman jami'a musamman na Najeriya ya kamata wani kawo karshen shi kuma kamar gwamnati ta mata zamana da wannan malaman na jami'a a san menene matsalar su kina a magance magance wannan matsalolin tunda shi dai irin wannan abun akan talaka yake karewa tunda su dai manya diyansu a waje suke karatu kenan dan talaka irin wannan kullum akan shi take kare kenan ya kamata su ma malaman jami'a su tausaya ita ma gwamnati ta nemi sasanci da su tan a magance wannan matsalar ta yaje-yajen aiki na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji umar daga sabon gari birnin da magaram jamhuriyar nijar. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh sashi Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabir Sala Usman daga nan bakin kasuwar Transa da magaram Jamhuriyar Nijar. To dangance da wanga yajin aiki da malaman jami'o'i suke yi a Nijeriya na farko dai mu inda za mu ɗora alhaki alhaki ya rataya akan gwamnatin tarayya. Ta la'akari da cewa gwamnati ita ce take da haƙƙi akan kulawa da malamai da ma samun ilimi a ƙasa gaba ɗaya. Ba amma sai aka waye gari gwamnati ta bar malaman wannan da wasu matsaloli wanda suka sa suka tsindama yajin aiki kuma kawo yanzu an an kwashi watanni abu ba a shayo kan shi ba duk da ma a bayanan da muke samu na baya bayan nan da cewa gwamnati ta ware sama da kaso 80 da wani abu wanda ta mika ma malaman jami'o'in nan wanda ba su yi na'am ba da abin dangance da ta taɓarɓarewar ilimi kuma ilimi deja ya riga ya shiga cikin wani hali ma duba da cewa malaman jami'a ɗin gurungum suna yajin aiki ai al'amari sai yanda hali yayi mu da muna roƙon gwamnati da malaman jami'a a kai zuciya nesa a samu a zamana a teburin shawara wannan shi kaɗai ne za ta hudda mu kitse daga wuta Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu sashen Hausa na BOH murya jamhuriyar Musulunci Iran mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar Nijar. Na kira ku daga nan maɗatai da magar muna godiya da kuke ba mu dama muna fada albarkacin bakin mu yau maru'in naku za mu tsawo bakin mu akan shi akan kungiyar ASU ta Najeriya malaman jamoyi da suka tsawaita yaji aikin su to hakika wannan abun gaskiya bai dace ba ganin cewa ɗiyan talakawa ne kadai abun zai shafa su ɗiyan masu iko da gwamnatoci duka suna kasashen waje suna karatu ma'ana su kuma ɗiyan talakawa su ne suke a najeriya amma kuma gashi na an ƙi a daidaita da ƙungiya su ta komo ka aiki domin a ci gaba da karatu gaskiya abin bai dace ba kuma ƙungiya su muna kira da ita in ba siyasa ba ne take to gaskiya kamata ta janye wannan yaji aikin nata domin ta dawo a ci gaba da karatu allah dai ya sa wannan yaji aiki ba zai kawo barazana ba akan ilimin najeriya na gode sashen hausa hausa na biyu ku tashi labe magana isu ne ba da da maganar jamhuriyar nijar assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu biyu a musulunci wannan maudu'i da kuka dora mana muna godiya Allah saka da alkhairi dangance da wanga malaman jami'in asu tsakaninsu da gwamnati wangajin aiki da suke yi na kimanin wata shida to ya kamata a ce sun samu daidaito tsakaninsu da gwamnati hau kan teburin sulhu shine fa'ala domin in ba haka kin ba gaskiya mu na talakawa za su shiga wani yasu domin su yaran ma masu hannu da shuni da yaran gwamnati suna karatu ne a kasashen waje ko cikin gida ana biya suna dokan darasin su ke kudan talaka ina zai samu wannan guri to ya kamata da an duba gaba duba baya mu dai bukatan mu dai su zauna kan teburin sulhu su su zuna kuma Allah taimaka na gode rediyo biyu wacce Hausa Tahirar suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura ta lafiya assalamu alaikum radio jamhuriyar musulunci ta Iran ni ne Sagiri Isaka wanda ke a damagar koma jamhuriyar Nijar. A gaskiya game da yajin aiki da malaman jami'o'i suke a Nijeriya ina ganin wannan abu wannan kazamin yajin aiki ne saboda yajin aikin da za a ce a huce sati wata wata har ana yajin aiki to ina ganin ya zama kazamin yajin aiki. To Marilla da kuma hakan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma makon gobe idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa mu kasance lafiya. tunzu kuma ga shirin nan na amsoshin fikihu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri wanda muke gabatar muku da shi dangane da amsoshi na al'amura da suka shafi fikihu wanda a cikinsa kuke turo da tambayoyi na al'amura na fikihu mu kuma ba ku amsoshi waɗanda suka dace to kamar yadda muka saba mukan duba tambayoyin da kuke turowa sai mu ainihin ba da amsa um, akwai wani wanda bayan allah yake tambaya cewa ana ta uh, amsa tambayoyi amma ba a amsa tasa ba kuma ya yi nuni da cewa ya turo tambayarsa tun wasu lokuta da suka gabata to na ganin akwai wasu lokuta da muka taɓa yin wani tsokaci muke cewa lallai fa ya kamata mu dinga ba wa juna uziri idan har kuka ga cewa akwai wasu lokuta da kuka daɗe kun rubuto amsa ku amma ba a bada amsa akan lokaci ba ba fa yana nufin wai ba ta shigo ba ne ko kuma kamar an gani ne fa aka karantawa ba abubuwan ne suna da yawa kuma jejjera su aka yi akwai waɗanda su sun turo kafin naku ɗin an ka ga naka ba a karanta ba to akwai waɗanda suke gaban ka ne to shi sa kake ganin cewa wasu lokutan suka ga ka rubuto an daɗe ba karanta ba amma allah da tunda wannan shiri din shiri ne wanda yake ƙoƙarin bayyana waɗannan al'amura na duk tambayoyin da kuka yi to allah da kuma za a zo gana ku wani bayan allah tambayar da yake shine cewa wannan fili na fikihu ko amsoshin fikihu menene dalilin da zai sa ba za a ƙara shi ba duba da cewa <clears throat> akwai waɗansu abubuwa wanda suke sun fi muhimmanci a cikin wannan shiri fiye da wasu shirye-shiryen daban a ƙara masa lokaci mana ta yadda za a dinga amsa tambayoyi na mutane waɗanda suke turowa ko da kuwa a cikin shiri ɗaya a ce an amsa tambayoyi misali kamar guda biyar ko shida tunda a wasu lokutan a shirye-shiryen naku bai fi ku amsa tambaya ɗaya ba sai shirin ya ƙare to wannan tambayar ko kuma wannan tsokacin bismillahi wani ma ya yi shi kafin kai ma wanda kai yanzu wannan amma kuma mu ma mun gabatar da su hukumar gidan rediyo din akan sun ga dai za a samu wannan dama din su faɗaɗa lokacin su yalwata lokacin ta yadda za a amsa tambayoyi masu yawa mu ma mun fi son haka to insha Allah dai da zarar an samu wannan damar za ku ga an sanar kuma za mu ci gaba da amsa tambayoyi managarta masu yawa ɗin musamman kamar guda biyar ko ma shida a cikin shiri guda ɗaya. To, um, kamar yadda muka saba ga wata tambaya wannan ba Allah yana yin tambaya ne dangane da al'amura na sallah. yake cewa assalamu alaikum ni mutum ne wanda sau da dama ba na samun lokaci na yi sallah akan lokaci to amma in na farka da safe musamman ban taɓa farkawa ba tare da rana ta fito a lokacin da na farka ɗin ba to ganin irin wannan lokaci na kan tashi ko da ko rana ɗin ta fito zan yi alwala na yi sallah sannan kuma na yi wanka na kama hanya na fita na tafi neman abinci to sallah kuma ta azahar tunda ni dan kasuwa ne in mun je ana hada-hadan kasuwanci ita kuma fi sabilillahi wasu lokutan ma ba samun lokaci mu fito mu je mu yi sai mu bari har sai la'asar ta yi sai mu hada mu yi a lokacin da ta yi kuma iskanta la'asar din ma ba kan lokaci muke yi ba mukan yi ta ne wajen biyar biyar da rabi wani lokacin ma sai dab da magarba za ta haɗu za ta shigo sai mu gaggauta mu yi ta to tambayar anan shine shin irin waɗannan salloli da muke yi karɓaɓɓu ne ko ba karɓaɓɓu ba ne sannan idan har lokacin wata sallah ya fita ba mu yi ta ba ya zo ya haɗu da ɗayar mukan yi irin wannan so da dama in so mun koma gida sai mu haɗe duk sallolin a lokaci guda ta azahar la'asar magariba da isha sai mu yi su a lokaci guda to yin hakan shi ma akwai laifi ne ko koya al'amuran suke masha Allah masha Allah da irin wannan tambayoyi to ko da ke dai shi mai wannan tambaya abin da muke fahimta yana so ne in an gaya masa amsa ɗin ya ga cewa abin da yake akwai kusakurai to a shirye yake ɗauka ya gyara ya kuma tuba zuwa ga Allah idan ma an yi wasu abubuwa a ciki na laifi mu a mu abin da muka fahimta kenan ko da ko shi watakila ba haka ɗin yake nufi ba amma dai shi idan da ya tambaya irin wannan duk mutumin da zai bujiro da tambaya irin wannan to sai ka kyautata masa zato akan lalle yana son ya yi gyara ne na farko dai ɗan uwa al'amuran sallah musallin sallah asuba da ke ishara zuwa gare ta wallahi tana daga cikin salloli masu muhimmanci a rayuwar dan adam kaga allah ta'ala da yake ba da umarni ga manzansa sallallahu alaihi wasallam yake cewa akimin salata ka tsaye da sallah to wasu malamai sun ce Allah ya jiro lokuta amma da ya zo ya yi amfani da wasu lokutan liduluki shamsi ila ga sakin laili wasu malaman suka fassara waɗannan lokuta tsakanin cewa sallah ce ta azahar da la'asar har zuwa magariba suka yi ishara to akwai isharori akwai fassarori da yawa amma ni mahallar shahid ko kuwa gurin da yake mai muhimmanci da ke son nuna mana tunda muna zance ne akan sallar asubahi shine salatul fajr din nan sai Allah musamman bayan wannan ya ambaci lokuta sai yake cewa wa qur'anul fajr da kuma sallar wato asuba abin da malamai suka fassara qur'anul fajr din nan shine sallar asuba sai Allah ta'ala yake cewa inna qur'anul fajr kana mashhuda tabbas haƙiƙa ita sallar asuba ta kasance abin shaidawa to kaga wannan an yi fassarori da yawa malamai sun yi ishara sun yi bayani akan ubangiji subhanahu ala yana so ya nuna mana muhimmancin sallah asuba ne duk salloli suna da muhimmanci amma a nan sallah asuba allah ya keɓe ta yi nuna muhimmancinta wasu lalala muhammadin wa alihi don sai shirinmu na karshe shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau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 shugaban kasar amurka joe biden ya gudanar a kasar ta saudiya da ni sunu sonti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. kara ta kasar saudiya ta tabbatar da daurin shekaru 45 a gidan kurkuku kan wata 'yar kasar wacce aka samu da laifin abin da mahukuntan kasar suka kira kokarin ta da hankalin jama'a saboda wasu rubuce-rubuce da ta gudanar a shafinta na sada zumunta kuma wannan hukunci ya zo ne bayan zartar da hukuncin dauri na tsawon shekaru 34 a gidan kurkuku kan wata mace ta daban dangane da rubutun da ta yi a shafinta na sada zumunta kamar yadda kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar ta watsa bayan samun kofin takardun shari'ar waɗannan mata da aka zartar musu da hukunci kotun ɗaukaka ƙara mai shari'ar laifuka da suka shafi ayyukan ta'addanci da take birnin riyad fadar mulkin ƙasar saudiya ta tabbatar da hukuncin da aka yanke wa nuratu bint sa'id alƙahatsani zama a gidan kurkuku har na tsawon shekaru arba'in da biyar, kan zargin ƙoƙarin neman janyo taɓarɓarewar halin zamantakewar jama'a da haɗin kan ƙasa da kuma wargaza tsarin daidaiton al'umma ta hanyar shafin yanar gizo-gizo wannan hukunci mai tsauri an zartar da shi ne kan nuratu alkahatsani wacce mace ce da bata shahara a tsakanin al'ummar kasar ba a bagen kare haƙƙin ɗan adam ƙarƙashin dokar da take hukunta waɗanda aka samu da laifin aikin ta'addanci ko ɗaukar nauyinsa bayan tsare ta tun a watan yulin shekara ta dubu da ɗaya da ta gabata sannan wani sabon hukunci da aka tabbatar kan ɗaliba mai karatun digiri na uku salma shahab na zama a gidan kurkuku har na tsawon shekaru talatin da hudu, ya biyo baya kan zargin taimakawa 'yan adawar kasar da suke kokarin haifar da tarzoma a kasar ta saudiya sakamakon rubutun da ta yi a shafin sada zumunta na tocar jami'an tsaron saudiya sun kama salma al-Shahab wacce mahaifiya ce ga yara biyu da take karatun neman kaiwa ga digiri na uku a jami'ar gimbiya nuratu na kasar saudiya ta francis nura university of saudi arabia a bangaren Hakori, da ke jami'ar lins da ke kasar birtaniya ta university of lins a lokacin da ta zo hutu kasarta na saudiya a watan janairun shekara ta 2021 wannan mataki na mahukuntan saudiya na yin dirar mikiya kan masu fafatakar kare haƙƙin ɗan adam da masu tofa albarkacin baki a ƙasar yana zuwa ne wata guda kacal da ziyarar da shugaban ƙasar amurka joe biden ya gudanar a ƙasar ta saudiya tare da halartar zaman babban taron birnin jidda da ya haɗa ƙasashen larabawan yankin tekun fasha da ƙasashen jordan da iraki da kuma masar tun bayan da joe biden ya ɗare kan karagar shugabancin ƙasar amurka ya shafe tsawon fiye da shekara ɗaya da rabi baya gudanar da wata mu'amala ta a zo a gani da muhammad bin salman yarima mai jiran gado sakamakon zarginsa da hannu a kisan gillar jamal kashogi ɗan jarida ɗan asalin ƙasar saudiya mazaunin ƙasar amurka kuma a wancan lokacin gwamnatin amurka ta joe biden ta ɗauki yarima mai jiran gadon saudiya muhammad bin salman a matsayin ɗan kama karya tare da ƙaurace masa ta hanyar kin gudanar da duk wata mu'amala ta kai tsaye da shi kamar yadda jaridar kasar rasha ta habarto shirin gwamnatin amurka ta joe biden na barazanar bayyana rahoton kisan gillar jamal kashogi a matsayin matakin killace yarima mai jiran gadon saudiya muhammad bin salman a fagen siyasa baya ga siffanta shi da mai laifi na rashin hankali kamar yadda rahotanni suka bayyana cewa shirin gwamnatin amurka na fitar da rahoto kan hannun mahukuntan saudiya a aiwatar da kisan gilla kan dan jarida jamal kashogi a wancan lokaci yana zuwa ne bayan samun koma baya a kyakkyawar alakar da ke tsakanin saudiya da amurka musamman bayan da gwamnatin joe biden ta yi watsi da yarjejeniyar da amurka ta cimma da saudiya kan sayar mata da makamai da kuma kakkausar sukar da gwamnatin amurka ta joe biden ta yi kan mahukuntan mahukuntan saudiya dangane da batun rashin kare haƙoƙin ɗan adam musamman yadda suke musguna wa 'yan adawa da masu rajin kare haƙƙin ɗan adam a ƙasar haka zalika a wancan lokaci jaridar nazabisiyama gazeta ta kasar rasha ta nakalto cewa sabuwar gwamnatin amurka ta joe biden ta fi son ci gaba da gudanar da alaka da sarkin kasar salman bin abdulaziz a maimakon ɗansa yarima mai jiran gado muhammad bin salman kamar yadda jaridar ta habarto cewa ofishin watsa labaran fadar mulkin kasar amurka ta white house ya bayyana cewa shugaban kasar amurka joe biden yana da niyyar gudanar da tattaunawa da sarki salman kan muhimman batutuwa amma ba da muhammad bin salman ba saboda gwamnatin amurka tana daukan yarima mai jiran gadon saudiya muhammad bin salman da shi ke gudanar da mulkin kasar a matsayin shugaba dan kama karya duk da cewa tsohuwar gwamnatin trump ta kyautata alaka da yarima mai jiran gado muhammad bin salman duk da mafi yawan alakar ta ba a hukumance ba ne hakanan tsohuwar kakakin fadar mulkin white house James fasaki a wancan lokaci ta bayyana wa tashar talabijin ta cnn cewa ma'amala tsakanin Joe Biden za ta gudana ce tsakanin Sarki Salman bin Abdulaziz ba da ɗan ɗansa Yarima mai jiran gado ba Muhammad bin Salman sabanin ma'amalar da ta gudana tsakanin Muhammad bin Salman kai tsaye da tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump. hakika bayan wasu dalilai na siyasa musamman matsalolin da yaƙi kan ƙasar ukraine ya haifar na hauhawar farashin man fetur da kayayyakin abinci musamman alkama sun tilasta wa shugaban ƙasar amurka joe biden janye kuwa daga kan manufofinsa da ya ginu a kansu kafin ɗara kan karagar shugabancin amurka a nasu ɓangaren gamayyar ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam kimanin talatin daga sassa daban-daban na duniya sun ɗauki matakan gudanar da matsin lamba kan mahukuntan saudiya domin ganin sun saki nuratu bin sa'id alƙahatani da salma ashahab da ma sauran fursunonin siyasa da masu kare haƙƙin ɗan adam da ake garkama da su a gidajen kurkukun saudiya gamayyar ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam ta jaddada cewa shari'ar da aka gudanar ga matan biyu yana matsayin matakin da mahukuntan Saudiyya suka ɗauka ne na ƙara kaimunsu a fagen hana tofa albarkacin baki da 'yancin bayyana ra'ayi a ƙasar sakamakon haka gamayyar ƙungiyoyin ta jaddada yin kira kan hanzarta sakin matan biyu da ma dukkanin fursunonin siyasar ƙasar ta Saudiyya. a nashi bangaren ofishin kare haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa ya shiga cikin wani mummunan firgici kan irin wannan hukunci na ƙeƙashewar zuciya da aka yanke musamman kan salma a shahab hukuncin da aka yanke kanta na zaman kurkuku mafi tsayi kan wata mace a tsawon tarihin masarautar saudiya a bayanin da ofishin kare haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya ya fitar ya bayyana cewa laifin salma ashahab shine ta wallafa batun siyasa da haƙƙin ɗan adam a saudiya a cikin shafin ta na twitter don haka ofishin kare haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci mahukuntan saudiya kan hanzarta yin watsi da hukuncin da suka zartar kanta ta hanyar sakinta ba tare da gindaya wani sharaɗi ko ƙaidi ba gami da jaddada cewa dole ne mahukuntan saudiya su fahimci cewa masu fafatakar kare 'yancin ɗan adam ba 'yan ta'adda ba ne ana ta bangaren cibiyar kare 'yanci ta freedom initiative foundation ta bayyana cewa a cikin bayanan shaidun kariya da aka gabatar a gaban kotu sun tabbatar da cewa salma ashahab ta fuskanci matakan cin zarafi da barazana gami da musgunawa saboda sabanin mazhaba a lokacin da ake tsare da ita a gidan kurkuku har ila yau cibiyar kare 'yanci ta freedom initiative foundation ta fayyace cewar bayanan shaidun kariya sun kunshi sabbin bayanai masu tayar da hankali waɗanda suke nuni da yadda yarima mai jiran gadon saudiya muhammad bin salman ya bullo da muggan matakan neman murkushe 'yan adawa a masarautar ƙasar ta saudiya kamar yadda bayanan suka ambaci kwararan dalilai da suke fayyace cewar a lokacin da ake tsare da salma shahab a gidan kurkuku kafin kawo ƙarshen shari'arta an tsare ta ce a wuri da aka killace ta ita kaɗai tare da gana mata dangogin azaba domin tatsar bayanan da da ake so ta furta sabanin gaskiyar da ta sani kuma jami'an tsaron sun tilasta mata yin furuci da cewa tana da alaka da kungiyar 'yan uwa musulmi ta muslim brotherhood kamar yadda aka hana iyalanta da makusantanta ziyarar wurin da ake tsare da ita ballantana baiwa lauyoyinta damar zantawa da ita hakanan salma ashahab ta bayyana cewa a lokacin da ake tsare da ita jami'an tsaro har guda biyar ne suka tatsi bayanai da suke son ji daga gare ta kuma daga cikin zarginta da ake yi akwai batun bayyana goyon bayanta ga 'yar fafutukar 'yanci a saudiya laujen alhazulun da kuma kallon gajerun faifai na bidiyo na shahararren dan adawar kasar saudiya umar bin abdulaziz al-zahrani da yake gudun hijira a kasar kanada a shafinsa na youtube cibiyar kare 'yanci ta freedom initiative foundation ta kuma bayyana cewa jami'an tsaron saudiya sun yi barazanar yin amfani da matakan cin zarafi kan salma ashahab da zai kai ga zubar da mutuncinta da kimarta a idon mutane matukar bata ba su haɗin kai yadda suke bukata ba baya ga furta munanan maganganu kanta da kuma cin mutuncin mahaifanta masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a wani shirin inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. to da za yi karshe Allah ke mu gobe za a ji mu ɗauke da wani shirin kafin lokacin amintun kwarkwa ne ke mu fatan alheri a kasance cikin kushen lafiya.